أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين بيانك يا السلام عليكم ورحمة الله barkamu da saduwa a wannan yammaci na zuwa wanda ya dace da takwas a watan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da hudu bayan hijirar manzon sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na biyar ne ko biyar ga watan tara shekara ta dubu biyu da uku ne lafiya darasin da ya gabata idan ba manta ba mun kai karshen suratul mu'minun yau kuma za mu tashi farkon suratul nur suratul nur ita ce sura ta ashirin da hudu idan ka faro jirgi daga sama kuma tana kunshe da ayoyi ko dai sittin da biyu ko sittin da hudu kamar da malamai suke yin safani wajen kididdigar ayoyinta ما ليس وموضوعها الرئيس الأحكام الاجتماعية وآدابها babban abin da surar za ta magana a kai hukunce-hukunce waɗanda suka shafi zamantakewar jama'a a tsakankanin su da juna da kuma na dubba ɗin na zamantakewa a tsakankanin musulmi da juna ubangiji ta'ala ya yi mana gwamnatatar wajen fahimtar ayoyin ta daidai tare da yin aiki da Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وأنزلنا فيها آيات لعلكم تذكرون والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة Allah ubangiji ta ala ce suratun anzalnaha wato wannan sura ce yadda muka saukar da ita sai zanto suratun khabar ne ana kaddara maka mubtada hadihi suratun anzalnaha wannan sura ce wadda muka saukar da ita wa faradaha kuma muka farlanta abin da ke cikinta na hukunce hukunci a wata a wa farradnaha bi tasdidin ra idan an ce farrada ko farada duk ma'anar su daya waɗansu malamai suka ce a'a idan an ce farrada bi tasdid abin da yake nuna wa yawan aikatawa ne ma'ana mun maimaita dangin farillai a cikin wannan sura mun zana waɗansu hukunce hukunce waɗanda bin ya zama tilas ba ɗaya ba ba biyu ba uku ba suna da yawa hukunce hukunce shi ne farrabna wa an zanna kuma mun saukar fiha a cikinta ayatin bayyana ayoyi waɗanda suke bayyanannu waɗanda suke a sarari wanda da an karanta da mutum zai iya fahimta su saboda hukuncin hukuncin Allah da dokokinsa waɗanda suke masu sauƙin fahimta ne da ɗan adam in ya bayar da lokacin kai na sun yi fahimta kun tazakkaru ba don komai ba sai dan ku ɗauki izina ku ɗauki wa'azi bane bi diga ta insaniya da shigar da ta'un ta biyu la'allakum tazakkaruna a wata kira'a din tazali cikin zalkina aikata izuna bi tanzimi ahkamiha ma bainakum domin ku ɗauki izina wajen tabbatar da hukunce-hukuncen da zartar da su a tsakankanin ku hukunci da farko cikin hukunce-hukuncen Allah ce azzani mazinaci ya mace zane da mazinaci namiji idan an kama su suna yin zina fajinidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda ku yi bulala da kowane ɗaya daga cikin su bulala ɗaya ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ولا تأخذكم بهما رأفة كذا توسعي يكامكم بهما دنجل لسوء في دين الله وجن زلتد حكمكم الله سبحانه وتعالى تكانوسوا kada ka ji tausayinka wajen yi masa bulala kada ka ji tausayinsa wajen yi masa bulala doka ce ta Allah wato kada tausayi ya kama ko zan san da ita in in har dai kun kasance kun yi imani da Allah kuma kun yi imani da ranar karshe lallai ne ku zurkar da wannan hukunci a tsakankanin su wal azaba azabahuma ta'ifatun min al-mu'minin a samu wani adadi na mummunai wanda za su halarci wurin da za a yi wannan hukuma lafazin al'azab a nan gurin haddi shi ake nufi da azaba da domin da za a yi wa mutum za ka ratsa jikinsa kenan zai ji zafin kenan sai sa aka ambace ka da suna azaba wani yake hal azaba ma fa'ifatun a almu'minin asabu fa'ifa wani adadi na mu'minai waɗanda za su halarci wurin da za a tsayar da haddin zunubin sawa'un da namijin ko matar ko kuma da su da ba wato ba a yin abun a boye a sallin za a yi shi tunda a ciki akwai hukumomi daga cikin hukumomin shi wanda aka wa bulala don ya faɗi kunan gaba ba zai kare ba ba na biyu idan wani ya ga an yi bulala ga wani su kuma sai ya kokarin kare kansa ba zai ba dan jin tsoron kar a masa bulala a masa fallasa to kaga idan an yi a koye sai ya zanto hikimar farko kai ko da ku cewa shi dai tun da ya ga a cikin sa kila ba zai sake yi ba amma ba lalle ba ne kuma wannan ya hana wani yi, tun da ba wanda ya ga abin da aka masa sai amma idan an yi masa bulala a farin a sarari lalle mutane za su faɗa ko za su kiyaye to malamai suna tattauna kan wannan aya lafazin azzani su wazzani kaga lafazin azzaniya sifa ce ba suna bane ba ma ba suna bane ba to alif da lam din nan inda a suna suka shiga wato ainihin da su fa'idan da tarihi kenan ina fata fahimta sai zan ko alif da lam sai al-mu'arrifa wanda za ka fayyace abu bayan ko da yana cikin taro ba a fayyace shi ba kamar ana magana da wani sanannen mazinaci ko wata sananniyar mazinaciya wannan mazinacin da yake sananne wurinku wannan mazinaciyar da take sananna a wurinku jin dokun da wahidin min ma ta tajida to amma sai don ko wasu ne alif da lafi anan ba ba mu'arrifa ba ce alif da lam sai al mansuliyya wato daidai take da ma'anar annabi sai ya zanto azzaniyatu ma'anarsa allazi zanat zani ma'anarsa allazi zana to kaga labarin allazi da labarin allazi ko ya shafi kowa da kowa domin ismul mawsul domin siga ce daga cikin sayyidul umum a kawo ismul mawsul sai ya shafi kowane mazanaci a da ko a yanzu ko wanda zai nan gaba wanda kuka sani ko wanda ba ku sani ba ina ma da fahimta matakar mutum musulmi ne to ko da ba musulmi ko da in kawo kotun musulunci an kama shi yayin da za ka zartar masa da wannan hukunci saboda da nak wannan duba za ya zama shamil ne li umumin zawani ga dukkan ta duk inda su ina ba an fahimta shi ne ma'anar azzani wa zani fajlidu kullu wahidin minhuma mi'ata jalda kowanne a masa bulala ɗari to kaga idan mun ce sami ne ya tafi dukkan mazunata to kenan amu ne wannan hudu sai dai kuma amu ne lakin da kala tafsir don ba zai shafi dukkan mazunata a cikin hukuncin su ta daga cikin mazunata akwai 'ya'ya. wato waɗanda suke da yanci kenan sannan kuma akwai bayi waɗanda ba masu yanci ba mazunata waɗanda suke 'ya'ya. da su wannan ayar take banda bayi sannan daga cikin mazarata akwai ma'aurata wanda sun taɓa yin aure sannan kuma ko waɗanda ba ma'aurata ba samari kenan da 'yan mata to kaga wannan ayar tana magana ne akan samari ko kuma akan waɗanda ba su taɓa yin aure ba sawa'un cikin maza ko cikin mata ina fata an fahimta ma'ana dukkan mutumin da aka kama ya yi guda ya zanto ɗa ne ba bawa ba ya zanto saurayi ne bai taɓa yin aure ba ko ita matar budurwa ce bai taɓa yin aure ba kar ku manta lafazin saurayi a nan ba yana nufin mai gajeren shekaru ba ko ɗan shekara arba'in ne ko hamsin inda bai taɓa yin aure ba hukuncin sun hukuncin saurayi ko ɗan shekara arba'in ce inda bai taɓa yin aure ba hukuncin ta hukuncin budurwa to kaga a nan gurin waɗanda wannan hukuncin ya shafa a cikin wannan ayar su ne waɗanda ba taɓa yin aure ba kuma in sun zanto ya'ya ba bayi ba to amma idan suka zanto bayi fa ne hukuncin su baiwa wadda ta farka ba wanda ba ya ba sannan kuma wato ainihin um, baiwa dai wanda ba ya ba sawa mace ko namiji hukuncin su ne wato rabin abin da aka ambata a nan gurin dan Allah madaukakin sarki ya ce fa iza ukhtunna fa in atayna bi fahishatin فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب فإذا أحسن إذا أن كتنجن جيسو سوباي تهنجر ين أولي فإن أتينا بفاحشة كذا باي ما تكن سيكما سكروا سكروا سكروا الفاشا إتكي زنا فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب abin da yake wajibi a kansu a yi suna hukuma shi ne rabin abin da ake wa 'ya'ya su za a yi wa bayi idan da an masa bulala ɗari wato bawa sai a masa bulala nan kenan to shi ne rabin abin da za a yi masa shi ne fa alaihin da musu ma'urin mutunatu bil azab to sai dai wannan iya cewa ayar fa idza uhsinna fa in atayna bi fahishatin fa na duk suna magana ne a gabayin mata uhsinna nunin nuswa fa in atayna nunin nuswa fa na. nisfu ma alal muhsanati min al-azab wanda yake lamiri na mata ko namiji ba ya shiga amma lamirin namiji ko mata na iya shiga da haka dukkan ya ayyuhal ladina amanu cikin alqur'ani ta shafi wala ta shafi tare da cewa amanu wawun din ne wawun ce ta jama'atul zukur adadi na mazaje amma ko mata na biyu ina fata an fahimta amma in an kawo lamirin na mace to namiji baya shiga cikin wannan rami to ta ina za mu samu shi kuma bawa namiji kuma a ce a masa bulala hamsin tunda bawa ne rabin abin abinda ake watsa kenan gudu shi ne malamu suka ce wannan shine abin da shi kira al-ilhaq bi nafi al-farik ko al-qiyas fi ma'na an-nas menene sababin da yasa ita baiwa mutum aka ce aka yi mata bulala tamanin a bulala hamsin rabin abin da ake wata saboda me ku faɗa yi baiwa ce shi kuma wannan kuma mu ne shi kenan babu hukunci kenan suna al-ilhaqu bi nafsi al-fariq wato za mu riskar da hukuncin ɗa miji ya dace da hukuncin mace saboda ne rashin bambanci domin ba wai kasancewar ta mace bane ba ya dawo a mata bulala hamsin a ah, wancan ba mace mace ba aka ce sai mata da yi a sai kasancewar ta bayuwa shi ne abin da ya sa aka ta bulala hamsin da shi ma idan an kawo bawa nan shi ma sai a masa bulala nawa duk da cewa nafsi bai zo ba shi ne alkiyasu fi ma'anan nafs kenan wato ba ma ma a ce masa kiyasi ba shi sa waɗansu ba sa su ce masa kiyasi sun ce al-ilhaqu bi nafsi da fari. ba bambanci tsakanin wanda aka ambata din da wanda aka yi shiru aka kyale an ambaci baiwa mace ba ambaci bawa namiji ba to ba bambanta tsakanin su shi ta aka shiru ba sai an faɗe shi ba dan mai hankali zai gane tunda an ce ayoyin alqur'ani a lura da su fa aka biro ya ulul absar ku sanya ibra da lura ya ku masu basira kaga wanda baya da basira ba zai gane amma idan mutum ya sa ibra da lura sai gane Allah ba shi basira to kaga wannan ya fita daga cikin umumin azani da zani saboda mai saboda wannan aya ta cikin sautin musa, ba alaihi min nisfu ma ala musallati min azab daga nan gurin sai waɗanda suke ma'aurata wanda su sun taɓa yin aure abinda ake nufi da ma'auraci mutumin da ya yi aure sahihin aure kuma ya taɓa saduwa da matar a cikin auren da suka yi ko da su ɗaya ne sannan kuma gashi baligi sannan kuma gashi ta ba ba ba sannan kuma gashi aqil mai hankali ba mahaukaci ba sharka nawa bukatar bukata nan na farko dai zama baligi na biyu ya zama da na uku ya zama mai hankali sannan kuma ya tabbata cewa ya taɓa yin aure sahihin aure auren da ya sadu da matar mutumin da ya cika wannan sharuɗa guda hudu sawa'un mace ce ko namiji to idan aka kama shi yayi wani to shi ne za a ce shi kuma hukuncin sa a jefe shi kuma wannan ayar kaga shi ma an tare shi daga cikin umumin wannan aya to menene abin da ya tare shi daga cikin umumin wannan aya sai malamai suka ce ayoyi guda biyu da yake daga cikin su ba ka yi tilawatul hukum hukuncin ta yana nan a tabbata cikin mutunci tilawar ta nan ana karanta ayar ta biyu daga cikin su منسوخة التلاوة في القرآن لكنها باقية الحكم في الإسلام آية أن شاءت الكراتين تبعد إتن المسلمين القرآن أما كما حكم تنتنانين تبتأت في المسلمين waɗannan ayoyi guda biyu su ne suka fitar da ma'aurata daga cikin umumin azzaniyatu wazzani fajridu ba dan waɗancan aure guda biyu ba da dukkan mazinaci ko ya aure ko bai taɓa aure ba sai zan hukuncin sa bila na biri amma tun da kwancin aure sai suka fitar da wa wadda ta taɓa yin aure ko wanda ya taɓa yin aure ko ayat da take tabbatacciya ta fuskar hukunci a tilawata a cikin alqur'ani ayat da ke cikin surtu ali imran alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitab yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum thumma yatawalla fariqun minhum وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمثل النار إلا أياما معدودات ومرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم يوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون Allah ce ba sa ganin waɗanda aka ba su wani rabo na sanin littafi su ne yahudu yud'auna ila kitabillah da ta ana kiran su zuwa ga littafin Allah da a musu hukunci da shi a musu hukunci da shi sun mai tawalla fariqun minhum wa hum muridun sai wani sashi ya juya baya su ƙi yin aiki da wannan hukuncin ya tabbata ta fuskar riwaya ingantacciya wannan ayar tana magana ne da waɗansu huda guda biyu da aka kawo masu su laifin sun yi zina aka da su wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin manzon Allah ya yanke musu hukunci ya san a cikin taura ma da suka yi imani da ita mazuna ta wanda suka tajan aure hukuncin ta a sai ka so idan mutar da su kafin mu faɗi sai su kawo attaura a hukunci da ita me hukunci a cikin attaura suka ce a ba a cikin babu jinjin su abin da ke cikin attaura idan magidanci ya yi zina shi ne sai a kama shi sai a duba masa duk wani yayi sai a kama shi a kan jaki sai a yawo sai a kasuwa a masa sallata shi kenan amma ba za a duka mutum sai za a ce a kawo attaura ɗin a karanta a kawo ta a karanta da aka kawo ta wajen karanta an kusan zuwa daidai inda kan aya take sai ɗaya daga cikin sai tsora hannu. aka umarci cewa janye hannunka ya janye hannu sai ga ta aya ta zo ta arzajin sai manzo Allah ya tabbatar da hukuncin rajul sai wannan aya take magana kan su in su ne su da mun kitab an ba su wani kaso na ilimin littafi wanda a cikin sa akwai maganar rajul amma yadda da aure ala kitabin Allah gashi an kira yadda zuwa ga littafin Allah sun mai tawalla fariqun minhum sai suka kokarin jiya baya su kawar da kai ba sa son hukunci a ce wannan aya tana isara ne zuwa ga hukuncin rajul wannan aya ta cikin Ali Imran ina fata an fahimta a nan waɗanda ma suke cewa a nassin Qur'ani babu rajul malamai sun yi musu rabbi da wannan aya cewa ai wannan ayar tana isharar ne zuwa ga rajulun ina fata an fahimta amma ayar da take ita kuma an shafe tunawar ta babu ita cikin alqur'ani a halin yanzu amma hukuncin tunaran tabbata cikin musulunci cikin musulunci ayar da imam bukhari ya rawaito hadisi a kanta da imam muslim dukkaninsu sun farko hadisin daga umar bin khattab hadisin na da tsawo don haka zan yanko mana daidai inda abin ya shafa imam bukari babin da yayi shine babu rajmil qubla min az-zina idza ahsanat babin da yake magana akan jefe dukkan mace da aka samu da ciki ba ta da miji in ta taɓa yin aure a da yanzu da ta da ciki ko ba ta da miji to sai a kisa kada sai an kawo su dubu da hudu ya ga a mafarki jefi tunda ba su da miji kuma ba ba na ne kenan ne aka yi kulla a sai kawo hadisin kuma sun kasa hadisin mai tsawon mai rawaito hadisi ce sun makala sannan umar ya ce amma fa inni qa'ilun lakum makalakum an aqula a yau zan faɗa muku wani zancen da an kaddara muku faɗa wato da kan yana so faɗa amma bai so faɗa ba la bai da annaha bayna yi ajali ban sani ba kila ina da ajali na gara in isar muku wani abu da na sani wanda nake ganin waɗansu daga cikin ku ko sun san shi ko ko ba su san shi ba faman akalaha wa wa'aha falyuhaddith biha haythu intahad bihi rahilatu dukkan wanda yaji wannan abu da zan faɗa kuma ya haddace duk inda rakuman sa yake ke faɗa mutane duk inda abin hawan ka yake ke faɗa mutane ma'ana duk inda Allah ya kaddara ma tafiya a duniya dan fatauci dan da'awa dan neman kuɗi kai ma ka ya a ilimin a san abin da ka yi yanzu a wurina wa man khashiya an la yaqilaha wanda yake jin tsoron ba zai iya fahimtar ta ba fala uhillu li ahadin an yakdhiba alayya inna yake ban halatta wa kowa yi mun kariya ba idan baka fahimci abin da na faɗa ba kar ka je ka isar da kariya ko ka isar da rato amma in ka fahimta je ka isar inna allaha ba'atha muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil haqq Allah ya turo annabi kira da mutum ta buta gare shi da gaskiya wa anzala alaihi alkitab ya saukar da littafi akan ka fa kana mimma anzala Allah ayatar rajuli cikin abin da aka saukarwa manzon Allah akwai ayar da suke magana a jefe shi ko mazinaci yayin an kama da laifin zina fa qara'naha mun karanta ta mutum hafi wa akalnaha mun fahimce ta wa wa'inaha mun haddace ta rajama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ji shi majnati a lokacin rayuwarsa wa rajamna ba'dahu bayan manzo Allah ya bar duniya mu mun kama majnati mun laifi fa akhsha in qala bin nas zamanin an yakuna qa'idun ina jin tsoron idan lokaci ya zo tafiya kai tafiya wani ya tashi cikin mutane yake wallahi ma najidu ayatar rajul fi kitabillah mu ba ruwan mu da jifa ba mu ta ayar ce magana jifa cikin alqur'ani kaje mu ranta kamar an sanar da su qur'ani da su zo yanzu su ce ba haka kan lokaci ne tsawo wani yanzu ce shi ne taba jin ayatul rajm ba musa bai mun yi ta mun hadda ta fa yadillu bi tarki faridatin sai mutane su bata ta hanyar barin wata farilla da Allah ya saukar والرجل في كتاب الله حق jefe mazinaci a cikin littafin Allah gaske ne ana man zana uhsina a bisa ga dukkan wanda ya yi zina in dai ya zama kafangantacce shi ne wanda ya cika sharɗin da muka ambata a baya guda hudu minar rijali cikin maza wanda ya sa'i ko cikin ko da mata idza qamat bayyana in an samu shaidu guda hudu aw al ko a samu ciki ko da ba shaida aw al-itiraf ko mutum ya itirafi da kansa yake layi kaga man hadisi da kan sa da ne yake tabbatar da zina sai daga cikin abubuwan da ko dai su zai guda hudu su da matar suna zama ko a gama da ciki bayan ko za su ko mutum da kansa yake ce nayi idan mutum da kansa na yi ba bukatan sai ya kawo shaida kaga tattauna da aka yi kai kwanaki wadan suka yi da rubuce rubuce suna fasu da musulunci a cikin jami'u wa na aka ce kawai dan mutum suna ciki a gefe ta waye yake waye aka yi ta hayaniya dan saboda jahilai ne ba ka san jami'u suna son su dauki hukunci daga bukwa nan su ko kuma a daidai mahangar da turawan yammacin duniya suka ba su suna da tabarau amma ba na hangen nesa ba na hangen kusa wato sun ta kaisa a mahangar turawan yammacin duniya suna kan wato a yamma da nayin din musulunci yadda zai dace zamanin yau a marzo a musuluntar da zamani sai ake kan a zamanantar da mai musulunci a cikin menene daidai zamanantar da musulunci ko musuluntar da zamani don zina al'aslu inna dina inda Allah al-islam to duk wanda yake kuma kuma yana son a gyara da hukuncin hukuncin Qur'ani wai dan kada ce mun zama yan kauye kada ce mun gidadawa ai ai wannan abu na dani a lokacin mutane suna haura kuma ba mashin ba mota ba kwamfuta ba kumbo Allah din bai san za a yi kumbo za a yi mashin za a yi abin lokacin da ya ta hukuncin hukuncin ka ɗauka irin ka ne ka hukunci yau dan baka san me zai faru ba nan da gobe da jibi da gasa kila sai gobe da jibi da gasa sai ka gane abin da ka zarce yau ka yi hukunci ga ka yi kuskure ka ɗauka haka ubangiji yake sai ka yi kiyasin Allah akan kanka wa ma kana rabbuka nasiya bijimi baya mutuwa la yadullu rabbi wa la yansa Allah masanin komai ne abin da ya wuce da wanda ake ciki da wanda zai zo ya karanta abu tun shekara dubu da ɗari hudu suka wuce a baya dan abin ya samu istimrariya ila yawmin qiyama ba ranar da abin zai canzu wallahu yahkumu la mu'akkida li hukmi Allah ke zartar da hukunci ba a yi appeal bayan hukuncin Allah an riga an kare amma sai mutum yanzu gyare gyare aya za a gyara kaza aya dan ba za ta zama zuwa. wannan jahilci ne ko shekaru Dan haka dai wannan aya da take da Umar bin Khattab ke magana akan ta sai ya karanta ta a sai kuwa shekatu idza zana ya farjumuhu man battata nakala min Allah wallahu azizul hakim a shaykh anan ba tsoho ba wanda ya aure wa shaykhatu da wanda yi aure idza zana ya idan an kama su laifin zina farjumuhu man battata nakala min Allah wato ku jefe su gaba daya har sun mutu wannan ita ce ukuba ba daga wurin kowa daga wajen ubangiji sai ubangiji ya halicce ta ya halicce shi kuma su din Allah suka sabawa kuma Allah ya yake ai kaza sai wani zo ya fa Allah jin kai yace idan an dafe ba an tausayi ba a nan wa yake wa rabbi hadarin da ke cikin wato mutum idan yana so ya gyara hukuncin Allah kenan da kwakwalwarsa sai Allah ya halicce ba bawan lokacin da halitta shi bai nemi shawaran ka ba yake gudanar da shi yana gudanar da shi ba tare da shawaran ka ba Allah ne ya san iskan da yake turo mutum shaka kai baka ganin iska sai dai ka ji ka shaka ko sai dai ka ji ka fitar wanda ka shaka baka san ba daga ina take wanda ka fitar baka san ba ina take to kuma wanda ya maka dukkan wannan tsarin gaba ɗaya sai zo ka karya dokar sai sai a masa kaza sai wani ya zo ce shi ne mai nemo dan adam yancinsa waye ya kwace wa dan adam din jinsi Allah ne ya kwace yanzu kuma su ka su karɓo da gore ubangiji kenan ta yi ne ya jiro wala ya jaro alaihi subhanahu wa ta'ala to akwai hatsari ya kamata mutane su gyara imanin wato su yi tunani gurgudan yadda ayoyin alqur'ani suka tsora su ko hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar mutum ya kokarin yin tunanin da zai ga mai gyaran aya ko yayi tunanin da zai gyaran wani hadisi da cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan mutumin da yake irin wannan to yana wa kansa wa wasu kiyar kofa ce ta yarda Allah ya tsare da haka da wannan aya an shafe ta tafakkar tilawata amma hukuncin tunanin cikin mutunci a shekku sai ta kai zaga ya farkun humul bakat na kana min Allah wallahu azizun kenan fadin Allah ta'ala azzaniyatu wazzani fajridu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda yana magana ne akan mazratan da suke akan da suke yaya ba bayi ba mazratan da suke ba su yi aure ba ba wanda suka taɓa yin aure ba amma idan bayi ne suna cikin sosin nisa fa alaihim min shumal al-musanati min al-azab idan waɗanda suke sun taɓa yin aure ne kuma su kuma suna cikin ko dai mu ce isharar da aya ta cikin Ali Imran da muka karanto ko ko mu ce wannan aya da take mansukatu tilawa lakinnaha baqiyatun qubul da kuma hadisin cikin Bukhari da kan cikin Sahih Muslim ina fata an fahimta Allah ce wala ta'khudhukum bihi ma rafatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir kada tausayi ya kama ku cikin lamarin addinin Allah in dai kun kasance kun yi imani da Allah da ranar karshe kada tausayi ya kama ku lallai ku mutu wannan na irin yadda Allah madaukakin sarki ya tsara to sai kuma na abu da malamai suke tattaunawa dangane da ita zina kamar yadda muka faɗa idan mutum ya yi israfi ya ce yayi zuna ba a bukatar sai ya kawo shaida haka idan mace an same ta da juna biyu ba ta da miji ba a bukatar mutu sai a ce ina shaida kawai za a dauka ta yi zina sai fa an samu wani abu su ba ce ta kamar an kama ta an yi mata mutane kuma sun san an yi wancan tabe sai a danta da shi tare da za a yi ta ko ba ta zina ba dan ba zina sai ba shi da ta ta ake ta da a masa kaga wannan daban amma matukar ba wannan ne ba ba wani ne ko mutum haka ba ka bi kenan samu ta ko ta zo ta yi turafi da kan cikin za a yi mata hukunci to amma ta fuskar shaidu wanda za a ce sai shaidu guda hudu sun gani to kaga sai aka zafafa wajen shaidu lalle a samu guda hudu domin shaidu idan ba su ga hudu ba ba a zartar wata hukuncin zina lokacin da ka kace wanda ta yi zina to sai ka samu shaidu guda hudu da ke tabbatar da wanda ta yi zina idan an samu shaidu guda hudu in eh, sun gani to shi kenan amma guda uku suka ce sun gani na hudu sai shi ne gani ba to kaga ba su zama shaidu ba kenan shi ne wajen da yake bai gani ta cikin kitar su babu ruwanka na laka wala alaika su ukun da suka ce su sun gani amma kafin su gode suka tashi sai musu musu na tamanin tamanin domin sun zama mutane don sun yi mata kagi kenan sun yi a wancan kagi za su fata musu sunansa to wannan shaidu guda hudu da ubangiji madaukakin sarki ya kawo nan ne sai dai su kasance mazaje a nan ba bukatar shaidar kyamace akwai malamin da suke cewa idan an samu shaidu uku da mata biyu kaga nawa kenan biyar kenan dan mace dina madadin namiji daya to za a iya zartar da hukunci wadanda suka ce Allah madaukakin sarki yana maganar shaidu hudu inda za a samu mazaje uku da mata ɗari ba su zama da hudu ko mata ɗari a kawo ko duk matan kano suka taru suka ce ya yi tsari ba za a yi wa mutum hukunci ba haka Allah ya tsara karin sai dan haka ya tsara sai dai mu sallama mu haka ya tsara inda aka tabbatar da shi da mutum ruɗe ne kawai wajen abin da ya shafi ba shi ayar ya yi halajina amini za ta da yankin da ne ila a jini musamman ta kuma a nan ne Allah ce wasu shi dai su hidai ne da rigar kuma sai lalla kuna da gudai fara jini mu mamara a tali banda na gudun ba inda aka kai masa kuma teke da. da haka a babin zira dole sai mazaje sannan malamai suna tattauna su mazajen nan shin lallai ne su ba da shaida a haɗe ko kuma ta iya bayarwa a wari wani shi malamai suka ce lallai ne su ba da shaida a haɗe da cikin mazhabar malikiya suka ce a kawo ku su hudu a haɗe to amma in za su ba da shaida kuma a wari sai a kara su a wannan ɗaki sai a kira ɗaya sai a fita da shi can wurin gaba alƙali alƙali kan bai ka bin shi ɗaya na gan su a wani hali a kwance lokacin kansu na ina kansu na gabas su hagu su na yamma ka su ku ɗaya kamar turmi cikin kamar tabarya cikin turmin ta sun ce sai a kira wasu na ɗaya ka su ɗaya eh, a wani hali a kwance ina kansu yake ta kansu na yamma kafafun su na gaba ga ya ba da bambanci da yake su kuma wancan sai yana zuwa ce a kansu na arewa kafafun su na kudu wannan kuma yana zuwa na hudu kansu na kudu kafafun su na arewa a wurin masu wannan kaunin duk na za a musu muka ne ya kamata sun har da shi a yadda suka don su saboda shi aure ma ne kuma anas haddi ba abu ne mai sauki ba ba a so ake lokacin da za a yi wa mutum haddi ya kasance babu kowace irin shakka ne aka samu babu kowace irin shakka sai an samu tabbatattun yaqini wanda ya wannan ban mamaki cikin kaunin ba inda a ce eh kaga wannan gashi ya gansu suna cikin kamar duniyar ta bariya amma kawai wani bambancin da suka bayar ko wani ce suna zaune na ce suna kwanci ko ne ga shi ta yadan su wai dole su da su a sifa daya wadansu malaman suka ce gaskiya su ba lallai bane bane kawai abin da ake so a bada shaida ita ce su in dai kawai sun da nafi wannan ya da da ya da ke wanda ma ya wannan ya a wannan ya wannan ya wannan ya wannan amma shi a wani imam da abin da yake gani lokacin da ya kasance ko ake dukkan su hudu sai tarayya wajen ba da saidar aiki daya ba ayyuka daban-daban ba mabambanta juna lokacin da wani yake ya gan su kansu na kudu kafafun suna arewa wancan kuma ya zo gan su kansu na arewa kafafun suna kudu mai yiwa a halin da wasu ya gan su kafin wannan na biyu zuwa gansu sun sun rabu da juna kuma sai suka sake komawa kuma ne zai same su a wannan halin na biyu to kaga anan gurin ta'addatul af'al sai ban to sai dun su hudu kullu fardin minhuma minhum yashhadu ala amalin mu'ayyan wala amalu la yudammu ba'daha ila ba'd abinda ake bukata kulluhum an yashhadu ala fi'lin wahid duka su ba da kan aiki daya ba ayyuka daya biyu uku hudu ba dai idan wanda ba da shaida kan wani aiki wancan ba da shaida kan wani aiki wancan ba da shaida kan wani aiki wato ayyuka ne guda hudu wanda kowane ɗaya kafin a tabbatar da mutum ya yi shi an samu ke dunawa hudu a kansa wanda yake kan na arewa ya kamata a ce shaidu guda hudu sun kai dana arewa kun saka babu wato an ɗauki kwararan matakai don saboda kare wato ainihin mutuncin mutane amma don kuma da suka ce gaskiya abin da ake kai da akan zina Allah ya magana akan zina sawa'un ta'addada zina ko zina da yake zina uku ce zina uku ce sai dai sun ga an yi zina to dan saboda a hana laifin sai a zartai in aka za a buɗe kan matakin kaza kaza to kila mu har a tafi kiyama mazai ko shakka babu kuwa ai a cikin tarihin waɗanda manzon Allah ya sa aka jefe su wane ne wanda aka samu shi da gudu a kansa babu idrakin suke zuwa su da kansu kawai mutum yace yayi dan jin tsoron ubangiji ko yake a tsarkake ce ce nayi a tsarkake dan samun kudu guda hudun na yana da wahala kwarai da ala kulli hal ko shakka babu hukuncin zina da aka zartar irin wannan wato kokarin tabbatar da manufa ce cikin manufofin mutunci shine kare mutuncin mutane da darajar mutane na farko an haramta zina din na biyu ga kuma hukuma kwana da aka sa a kanta na uku kuma kafin a ce wani yayi sai an tabbatar ta hanya wato wanda yake ba shakka a cikin ta sannan a yadda wani ya zina balanta na musu hukunci inda a ce kawai kowane irin zato ko wani ga gani da wata sun dan shakuna sun yi da lokaci za ka ce sun yi zina a kai su a yi musu bulala yan samari ne da mutane za a yi cewa mutane bulala babu iyakai to wannan kuma sai ba idan wanda aka gani ayyana wani amma ne ai wani amma da ne sai zanto mutane gaba ɗaya ba mutunci maza ba za su yi kima ba mata ba za su yi kima ba amma dan irin kima mutane sa aka bi irin waɗannan matakai kaga kenan tabbatar da yankin dan adam ko mutuncin dan adam da kima sa dai yana cikin addinin musulunci ba na son mu bude kofar tambayoyi dan karshen sa yanzu har yanzu ana yi muke wajen da shi wajen mulki nawa الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما حتى ما تذكر مثلا في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر in kuntum kasance kun imani da Allah da ranar karshe wani san azaba za a kawo mutum a masa haddi a a cikin ɗaki ba a mutane yayi yi ba da haka lokacin Umar dan a akwai tashi da ya taɓa yin laifi na masa waɗanda aka umarce su yi haji sai suka suka gidan Hanifa ne bai kamata a da sun sarari ba mutane su aka yi masa a ɓarfin bai an yi aka ta ya ta ina aka ta ɗaki ta yi ba sai ba sai an mai wata a fili aka kira wai jama'a aka mai wata a fili wata ta ɗaki saboda Allah ce wani ya hada kuma ka ifatun min al-mu'minin الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زاني أو مشرك وحرم ذلك على ba zai auri kowa ba ya tazawwaj mala ya fassara nikahu da azzawaj ba zai auri kowa ba illa zaniyatan sai dai mazinaciya mace yar uwarta au mushrikatan ko kuma kafira wadda ba ta addini wazaniyatu haka ita ma mazinaciya mace la yankihuha ba wanda zai aure ta illa zanin sai mazinaci dan uwanta au mushrik ko ko mushriki المناسب لكل ma ما ذكر كون ɗaya daga cikin su ya wanda aka ambata tare da shi shi dace da shi لأن الغالب أن المائل إلى الزنا لا يرغب في نكاح السواد دومن غالبي dukkan mutumin da yake an jarrabe shi da zina ba ya son ma ya zama mana salisa kuma ba ya son ya zauna da ita dai yana ganin za ta hana shi sakewa amma in ya samu mazinaciya shi kenan haka ita ma mazinaciya ba ta son ta auri ustazu salihin bawa ta fi son ta wa dan duniya shi ba zai hana ta ba ita ma ba za ta hana shi ba shi cikin hakan zai faɗi san gurin kenan والزانية لا يرغب فيها الصلحة إذا ما زنات يا صالحا ما يهباك قطعين فأوريك فإن المشاكلة إلة الألفة والتضام domin kamanceceniya da juna ta fuskar aiki shi ke kawo sabo da kuma dunkulowar juna tun da sun yi kama da juna ta fuskar ba su aiki ilin auren su zai fi dorewa saboda ce saliha ta aure fasiki ko fasiki ya aure ta kaga ba su sami dacewa da juna ba والمخالفة سبب للنفرة والافتراء saba wa ta fuskar ɗabi'u shi ke kawo annabara gudun guna wal istiraka da rabuwa Allah ce wa hurrima an haramta wato yin zina nan alal akan mu'minai ko kuma a nikahu zawani an haramta auren waɗanda suke mazinata akan mu'minai al akhyar salihai li'annahu tashabbuhun bil kuffar domin mutum ya auri mace wadda take mazinaciya ko mazinaci ko saliha ta auri fasiki mai zina kamar sai sai ne yake nan da fasikanci da fasikai wa ta'arrudun li tuhuma ko mutum zai kai kansa zuwa ga tuhuma kina wa tasabbabun li su'i maqalati wa ta'ani fil nasab kuma wannan sai kawo a yi ta mummunan zance akan mutum duk wanda ya san cewa matar wani tana fasikanci to kullum wannan nan jama'a suna yi da shi haka duk waɗanda suka san cewa mijin wanda yana fasikanci to kullum wanda ana yi da ita kenan na gane da mijin da kenan ya zubar da mutunci kansa ya zubar mata da mutunci kuma wannan sai ba ya zuwa da arinka yin soka ma dangane duk ƴaƴan da za su haifa ba san daga ina suka bakin wata harimu ne tanzihi wal kara haramci ne cewa kada mazinaci ya auri kowa sai mazinaciya kada mazinaciya ta yadda ta ta taru wani sai mazinaci wannan da aka ce kar su wannan wato da aka kawo wannan an yi haka ne lissan zai don tsarkake jama'a wal karaha da karhanci bi dalilin kawai ta'ala saboda fadin Allah ta'ala a game da yake wa antum la aymanukum wa salihin min ibadikum wannan magana da mara faɗa a nan cewa ayar tana nufin aure azzani la yankihu illa zaniyatan aw mushrikatan wa zaniyatu la yankihuha illa zanan aw mushrik sai cikin maganganun malam magana ta biyu waɗanda suke fassara annikahu a cikin ayar da ma'anar wato alwasa'u shine saduwa aljima دماء كنا الزاني لا yankihu illa zaniya mazinaci ba zai sadu da kowa أو sai mazinaci aw musulka ko kafara wa zaniyatu illa zani haka ita ma mazinaci ba wanda zai sadu da ita yi fasikanci da ita ko mazinaci ko kafiri haka wadansu malamai suka guda an kai an komo a kansu domin waɗanda suke wannan fassara ta zuwa na kawai yanzu suka ce inda ana nufin aure ne a cikin ayar kenan kamar ayar ta ba da lasisi fasiki musulmi ya iya auren kafira ko ba haka ba inda Allah ce azzani la yashru illa zaniyatan aw in fassara da aure wato mazinaci wanda yake musulmi ba zai aure kowa ba sai mazinaci ko kuma da aure mushrika nasu qur'ani ko yace wala mun tankihu mushrikati hatta yu'minu kaga ba ba halatta mutum ya aure mushrika ba in muka fassara da aure lalle zai bayi zuwa ga mutum ya halatta musulmi ya aure kafira wanda ba ahalin kitab ba wato ba ya ba yahudiya ba ba nasariya ba mushrika ba ma gudiya wanda bai halatta ba tunda Allah ta wala fikru mushrikatin tawil wala amatu mu'minatin khairun min mushrikatin walau ajabat da nasu alqur'ani haka kuma zani ta yanki wa illa zanin aw mushrik ya mace wato ko da musulma ce la yankiwa idan muka ce ba mu ya aulanta illa zanin sai mazinaci aw mushrik ko kafiri wanda ko da halatta kafiri ya aure mutum musulma ko da fasika ce ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ثم لك ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو هاجره ta Allah yana bambanci ulaika yad'una ila an-nar wallahu yad'u ila al-jannati wal maghfirati bi idnihi wa yubayyinu ayatihi lin-nas la'allahum yatadhakkarun dai kenan na biyu shi lafazin an yana da al-haqiqa al-lughawiyya haqiqanin idan an ce an-nikahu ana nufin al-wata'u al-jima' kenan da wani abu cikin wani abu ma'ana saduwa kenan yana da alhaqiqatu shar'iyya haqiqanin ma'ana a shari'a haqiqanin ma'anar sa a shari'a shine ne kullu aure abin da ke kullu aure kuma shine al-ijab wal qabul al-ijab kalmar da ke nuna bayarwa aurarwa da alwalin mace da wanda alwalin mace zai faɗa al-qabul kalmar da ke nuna karba yarda da miji ko wakilin miji lokacin da nace na aurar maka wanti sai ka ce na karɓa ni abin da ne sunan sa al kai abin da kai ne cewa na karba sunan shi al-qabul to kaga wannan shike kullu aure shi ne al-abd kenan to haƙiƙanin annikahu a shari'a ne kullu aure to idan kalma ta zo a cikin alqur'ani malamai suka tattauna a kanta ta iya ɗaukar ma'ana ta shari'a ta iya ɗaukar ma'ana ta harshen larabci wata ma'ana ya kamata cikin biyu shin mu ba ta ma'anar larabci ko ba ta ma'anar shari'a ma'anar shari'a wato duk lokacin da aka sami ta'arudul haqiqatayn al-haqiqatu al-lughawiyya wal haqiqatu shar'iyya abinda ake rinjarwa shine al-haqiqatu shar'iyya ala al-haqiqatu al-lughawiyya ana rinjayar da ma'anar shari'a sama da mai ma'ana ta lugha tunda manzo Allah bai zo don ya koyar da larabci ya zo ne don ya koyar da shari'a sallallahu alaihi wasallam da haka dokokin da ake so kar masa makasudin saukar da alkur'ani ba wai koyar da mutane rashin larabci ba ne ba a makasudin saukar da alkur'ani sanar da mutane shiriya don su gane shiriya su da wannan ne waɗansu malaman suke rinjayar da wato faɗin Allah ta'ala azzani azzani yin yanzu illa zaniya abin da ake nufi da la yanzu wato ainihin shi ne la yafa'u la yujami'u illa zaniyatan aw musrikatan والزانية كذلك لا ينكحها أي لا يجامعها ولا يطأها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين to wannan magana ko shakka babu da irin abin da muka faɗa za a ji suna da ƙarfi ka ɗauke wani hadisi na cikin sunan turmi wanda ne kawo cikin game da wasan ba aikin sa ke duk zuwa kana yace wa kana timra'atun bajilun bi makkah yuqalu laha anak akwai wata mace a makka shahararriya mazraciya karo ce sunanta anak wa kana da tan shi marsar farkanta ne kafin ya shiga musulunci wa innahu kana wa'ada min asara makkah yahmiluhu ya alƙawari da wani cikin mutanen makka zai taho daga madina dan ya zo makka ya dauko ne mutumin ya tafi da shi madina kana yace fajitu hatta ta haitu la zalli haifan min hawaiti makka ta fili da kin mukudira kidan shi ko makka da dare na ji na samu wata katanga na radi amma kuma a daren akwai farin wata faja'at anaqu fa absarat tawadu billi anak tana zuwa da ta wuce kai, in yi wasu ta gani sai ta da marsa ne tun da dama farkanta ne فلما انتهت إلي عرفتني فقالت كان zuwa sai ta gane ni sai markan ne na ce eh markan ne sai ta ce marhaban wa ahlan halin mu fabit inda nan laila ki sanni da zuwa an da ba ta duba yau a gidana za ku ce da ta ya ana zina ana Allah ya haramta zina sai ta ya ahal qiyam hadha ar-rajul yahmil asrakum sai ta kalla ihu ta ce ko ba wanda yake sace bayi yana kai su madina yace to sai ya ɗauki karfi guda takwas suka bi ni na tafi abuja wannan rami wannan kuma zabo hannu ne ba a cikin wani dutse fa ja'u hatta qamu ala ra'si fa suka tsaya duk da muka sun zuwa wasu ganni ba da suka zo wani lamin sai wace ayi fitsari inda mutum zai fito sai su ke yake sai suka yi fitsari suka ina jin sunan kuma naki yin motsi ya ce ya Allah ya fatar da ni ba su ganni ba sun mara da ya ce sai na tafi har Madina fa sai Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana son wannan matar fa karfin imani ne kawai sa ya rabu ita yake sai da wajen manzon Allah na sai da ya rasulullah an kihu anaqan manzon Allah a bani izini in je in aure anaq saboda ya san su lokacin jahiliya fa amsaka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya kame bakin sa bai ce komai fa lam yurda alayya shay'an bai ce da ni komai ba hatta nazalat azani la yankihu illa zaniyatan aw mushrikatan والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين da wannan aya ta sauka manzo Allah sai kira shi ya الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك فلا تنكحها كرك أوليها wannan hadisi imam tirmidhi ya rawaito shi kuma hadisi ne idan take ba ta cewa a kansa in mun fahimci wannan hadisin in mun alaƙa da sai ya zanto menene ma'anar nikahu a cikin aya aure ke abin da malai ne jaya wanda kuma in muka dauke shi a matsayin aure ko aya za su kama da wulatan ko ka ko shakka ba da wannan yana Allah da kafirin ala mu'minin sabila da na jifin haka na dauka fa amma da na sake nazari na sake dubowa na sake dubowa sai mu tambaya ita ana a yanzu lokacin da wannan aya ta sauka kafira ce ko musulma ce kafira ce ko musulma ce kafira ce bata musulunta ba bata musulunta ba saboda haka manzo Allah ya hana ya aure ka dan kasancewar ta mazinaciya ko dan kasancewar ta kafira dan kasancewar ta in ka ba ka ba da wannan hadisi to kafira ce har yanzu ma aya kana nan da tankin mutunta ta hatta yumin to amma kuma akwai wani hadisin na daban wanda yake cewa la yankihu zani madrud illa mithluhu duk wanda aka saba wa bulala saboda ya yi zina to ba zai aure kowa ba sai wanda aka saba wa bulala ita ba <laughs> to yanzu shi idan ba a samu da aka taɓa yawa bulala ba ya zai ke da wannan hadisin shi ma ingantacce ne to wannan hadisin shi ne sai a ɗauke ta ala tanzihi ala tanzihi domin idan aka rasa ba za ka haramta masa yin aure ba gaba daya sai zan to hadisin hanin da yayi hani ne na karhanci ba hani ne na haramci gaba ɗaya ba ina ba ta mai da haka ne gaskiya ko kin babu daukan ayar a matsayin abin da kike nufi da annikawa nan shine Shi shine zai fi hada kan sauran ayoyin da suke magana akan maganar aure wa za a aurawa take ba za a aura ba duk da haka kuma tabbatar isara kan cewa bai dace bane ba bai dace ba mutum musulmi wanda yake kamamme baya aikata fasikanci biya a wani mazinaciya ko mace kaman ya da ba ta fasikanci kuma tana tana tare da mazinaci domin zaman zaman zaman kowane sai da dan uwansa bayan ya san dan uwansa na wannan laifin kamar yarda ne da wannan laifin wanda yarda da laifin laifi ne da haka idan mutum mijinka na zina abin da yake wajibi akan ta shine ka bi dukkan hanyoyin da za ta hana ki ta duba ta ga ina ne bangaren kasawarka ita ce ba ta ado ita ce ba ta kwalliya ita ce ba ta kyale-kyale su ita ce ba ta iya kisa ba ba ta iya makirkin mata bai da za ta ɗauke masa kewa sai ta koyi waɗannan abubuwa yadda za ta mantar da shi wata mata a waje idan duk ta yi wannan sune bai daina ba sai a yi masa wa'azi ko su yi masa ko ta sa masa kasireji ko ta faɗa wanda zai faɗakar da ke cikin danginsa ko ƴan uwansa wanda ya fi dillin zamu ta faɗa masa idan an masa an yi masa an yi masa bai ji ba mafi kyau shine ta nemi saki dan bai dace musu zama da fata to duk abin da malamai suka faɗa haka idan miji matar sa tana yi ya yayi duk kokarin sa ya ga me ne kan da yasa take yi kila shine baya kula ta tana da sha'awar ta miji. shi kuma baya kula ta bai damu da ita ba sai ya sati sai ya wata sai ya wata biyu akwai matar da za ta ce miji sai ya wata shida ba da ita akwai wanda ne shekara wallahi idan mata suna rubuta maka tambayoyi za ka ji tausayin su shekara wani babu ruwan su da ita wani yana da wata matar ne da ya auro don haka ba ruwan su da wanka akwai wata da ita mijinta ba ya ɗakin su ba da lafiya kawai ya je ɗakin zai yi barci ɗakin mun su ne don ya kara samun kwari kafin wata gari ko jini yana kan ɗaki to kaga wannan zalunci ne ba da zalunci ba zalunci ne duk wanda yake wannan ranar tashin kiyama zai tashi tsagen sa daya a shanye kamar da manzo Allah ya nuna cikin hadisi da haka idan har ya kasance miji na gamsar da ita a ita kawai aka jarrabe ta zuna sai ta je kai hankalin ta zai kwanta yi mata wazi ta ki kawai take ta ba ta da amfanin ci da zama da ita domin ci gaba da zaman su da juna wato laifin da yake ciki shine kamar ka san ga wani nan sako kana tare da shi to kana da rabo na wannan sabon da Allah ta wazara ayatan da zai yaquduna fi ayatina fa aridu anhum hatta yaqudu fi hadithin ghayr ko a mutane suke ta fasikanci ta zina ta laifi ta gida a ta tilmi kan ba za ka iya hana kuma sai aka kata ka ba su ne to bana sana mutane suna aikata abu fi'ilan kin san a aikata mutum ga abin da yake yi kuma kina zama tare da shi waɗansu ne su bayar da hujjar bayan hujjar tana da shi mazan yanzu din ma wani ne kake da tabbata kansa wata kuma ta bada hujjar a idan ta je za ta rabu shi iyayenta ba za su yadda ba dan saboda yana zuwa ya haka ya iyayenta in ihsani yana da hali idan azumi ya zo zai sai gero zai sai sukari zai sai gero sai gaba zai ke gida da haka duk bala'in da zai mata su zabi gida ko wata za sai mutum mutumin kirki wannan wannan sun yi munafiki sai su daka mace sai su je gidan su ladabi ya ba ta wahala sai je sai buhunan shinkafa da gero da masara da milai da yan sabon luka ya tafi da yan sabon kuɗin su daga banki duk tsananin ta babba ka duka sai tun je gidan da ke karan ka da ta ji da ake ke shi ba mutum ne kirki bawan Allah su kuma sun ki bincikawa ne kika rasa ke rasa ki ke rasa sha ne haka za su ce a shi da sha ne yake da gidan ya kamata mutane su yi bincike ne gaskiya su da Allah a cikin rayuwar aure akwai abin cikin abubuwan da miji ke wa mace a matsayin ta na miji ko mace ta samu a wurin miji a matsayin ta na miji akwai abubuwan da ko ba miji dama mace suna da abinci sutura sabulun yanki sabulun yanka sukari madara menene gishiri daddawa kuka waye wannan ko da mutum ko ba mutum zai dama san ana yi wannan gidan ta zai cikin gidan mutum kuma aka cigaba da yi in ya fita ta koma gida kuma za a yi abu guda daya wanda yake ba mai matuki a duniya sai mutum shine zaduwa to shi da kuma sai ki inda ya hana ta abinci za a bata gida ko ko ta kuma za a bata abinci abu guda ɗaya ne wanda dole sai shine zai yi a duniya kuma ya ki akwai zalunci da yake wannan wannan yake magana ta fisa billahi wanda dole a faɗa magana zalunci ne ko saka babu wata shida shekara wannan zalunci ne wallahi tallahi zalunci ne za ka so idan karka tana gidan aure a yi mata haka idan da kuma za ka wa wani za ka so a yi wa kanwar ka haka a yi wa yayar ka haka dan me za ka yi wa kanwar wani dan me za ka yi wa yayar wani dan me za ka yi wa yar wani abinda duk baka so a yawa kai kuma kamata bai kamata ka wani ba kenan bai kamata ka zalunce ta bai kamata ka cuce ta ba tana zaune a gida leƙowa ko gida inda za ka zo ka gasa tana ke sai ka ja wuci dan mai sai ke kai ka je waje ka ga kowa <laughs> ka ga arman ka ga musulman ka ga muna nan ka kowa ka gani ita kuma kai kaɗai za ta kalla kuma kai ɗin ka shigo gida kuma kai ɗin za ta kalle ka ɗin ko shakka babu wannan zalunci ne ya kamata a yi wannan ba an ya wa na zalika a mu'minin an haramta yin zina kan mu'minin والذين يرمون المحصنات ثم لم يعفوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة فاجلدوهم ثمانين فهم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم والذين يرمون المحصنات وأن تفكر جيفا كتنجزهم ماتا ƙararru kamammu waɗanda ba sa fasikanci sai wani ya jefe su da zina ya jefe su da laifi su masu wannan gefen waɗanda suke katangangun mata sun kuma lam ya'tu bi su hada sai kuma ba su kawo shaidu guda hudu ba ala a kan cewa eh waɗannan matan sun yi zina bi ru'yatihim ta yadda shaidun guda hudu sun gani to su irin waɗannan masu wa wani kaji akan haka fajin zuwa ku yi musu kunna wani da minhum kowanne ɗaya daga cikin su 80 dalda bulala 80 ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا كرفوا قبل سيدا kuma هر أبدا wa ulaika hum fasiqun wadannan kuma sune fasikai bi itiyanihim kabira domin sun tafi wa kabira kana ce illa allazina tabu min ba'da zalika wa aslahu sai dai waɗanda suka tuba bayan haka wa aslahu kuma suka gyara ayyukansu fa inna allaha ghafurur rahim to ubangiji ta'ala mai gafara ne a gare su sannan kuma rahimun mai jin kai ne duhun game da su bi ilhamihim tauba ta yadda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ya musu ilhami da suka tuba sai biha yantahu fusuhum da wannan tuban ne to sunan fasikanci ya sauka kansu wa tuqbalu shahadatuhum sannan kuma za a ci gaba da karɓar da su wa qila la tuqbalu ruju'an bil istisna'i ila al al-akhira a wani kauna aka ce a ba za a karɓi hatta da su ba saboda istisna'i na illa alladhina tabu yana komawa ne zuwa ga jumlar karfe kadai ita ce ulaika hul fasiqun abin nufi dai wannan aya tana nufin dukkan waɗanda suke jihun waɗansu tsararru katangaggu da laifi to shi kenan hukuncin su shine su kawo shaidu guda hudu kan cewa wani ya ga wance wato ainihin tana fasikanci da wani kamar turmi kamar turmi da tabarya so sannan ne zai kasance jifin da mutum yawa wani ya tabbata amma in bai kawo su shaidu guda hudu to za a masa bulala tsamani kenan saboda yayi kaki kenan ubangiji ta ala ya amfani da kalmar yarmuna jifa tare da ba jifa ce ta daukan dutse ka jefin kan ba jifa ce da me da zance da magana saboda wato rauni da ka yawa mutum da harshenka noninsa bai kasa rauni da ake yi da makami ba kamar da wani waye ibnu al-qasim ke wa wajruhul lisani ka zurbil yadi wato yiwa mutum rauni da roƙi ta hanyar harshe daidai yake da yi masa roƙi ko rauni ta hanyar hannu in lokacin ma ya fi illa domin wanda kai wa rauni ta hanyar hannu zafin nan ne zai yi daga lokacin kuma yawan ke shi kenan amma da wanda kai masa rauni da harshe abin ya bi shi kenan kuma ya bi zurriyar sa to shi sa yake da hadari dan haka lalle lalle a kiyaye sannan ayar suna magana mazaje su je kuma tayi wallazina yarmuna al-muhsanati kaga al-muhsanat anan gurin kalaru ka tangabu daga cikin mata to yanzu ko mazaje suka je su tare da cewa abin yana da sifa ne guda hudu ta wa namiji ya je mace shi ayar ta kawo ta iya rantsuwa mace ta je namiji laifin aya ta yi kiwo kansa ta iya namiji ya jefi namiji da uwansa ta iya wa mace ta jefi mace ya uwarta guda nan kenan abin sun fasa hudu sai cikin hudun sai aya ta kawo wanne ɗaya kawai shine namiji ya kuma mace idan bai kawo duk guda fa ba za a yi masa gulala kamar to idan mace ta jefi namiji fa to idan namiji ya jefi namiji da uwansa fa to idan mace kuma ta jefi mace da uwarta fa duk dai shi ma haka to amma wani zai iya ce maka ainihin sun bai magana akan su ba cikin sufofin guda ko sun faɗe ko aka magana sai ka sai abinda muka faɗa da zo ilhaku ilhaqu na fi farid ko al qiyas fi ma'na nan wato ilhaki ne bi fi farid wanda a nan gurin ne abin da zuwa suke abin abinda ake kallo jifa din kagen sawa'un mace ce kai namiji ne namiji ne yawa namiji mace ce wa mace namiji yawa mace mace ce namiji duka da koma waye yawa wani ne wanda shine hukunci fajin duhun samari da zarda. a nan wurin sai zan to siffar kasancewarsa namiji ko siffar kasancewarsa mace ba ita ce abin da aka rataye da hukunci da ita ba mana ta hukunci ne a ramu din min ayyin sadara hada ramu ta dukkan waye ya yi rami din sai a yi masa wannan hukuncin ba wai cewa kasance wasu namiji ko mace kawai za a kalla ba ina ba dan fahimta to wannan shine wato abin da jumhur suka ce kai. ibn hazm ya yi hada cewa in kowa ya za'a ko amma sai abin da yake gani ne yarmuna al-muhsanati al-muhsanati nan gurin ba sufar mata bane ba ana magana al-muhsanati ay al-furu al-muhsanati kaga ta wuni da wannan bai <laughs> domin da aka ce al-furu ma'ana ya samu da zukur da furudun nisa duk al-furud tawli ko shaka wanda yake na nesa a aya a ta qiyasu fi to hukunci aka lafiyar game da wanda yaji ko da zina hukunci uku ubangiji ne fajil dalla ku musu na biyu wala ta ba za ka sake karɓar har abada na uku wa ulaika hum fasiqun su fasikai ne daga nan yayin da dukkan da wani cewa yayi zina waɗannan hukunce hukunce guda uku sun hau kanka in za ka yi ko ka musulunci guda da tamanin zai maka sannan daga nan ba za a sake karɓar shaidar ka ba ko kayi shaidar sannan kuma daga nan sunan ka fasi kaga akwai kyautata harshe kenan hikimar wannan dan a tsare hukum dan a tsare mutuncin mutane duk wanda ya wannan ba zai sha'awar kawai ya ga wani ya ce wani wannan ko ya ga wanki ya ce ka karuwa mutum zai kokari ya tsarkake harka dan ya san da ya ce haka sun ma ne a cikin al'ada ko ba sai zo hudun da shi to ya san cewa waɗannan kun san guda uku sun sauka ka to sawa'un an yi masa aiki da su ko ba a yi masa suna jiran Allah ya a shi sai mu tsarki kiran sunan makina dan mu zamu rinka jiman nuna mu zanna amma maza ko mata sai da mu wajibi ne idan mutum yana son kira da kai shi da mura shi ma kare kan fa inda za a tuhufi ina fata mai idan aka ga mutum a wani wuri inda an san fasa ainihin ke zuwa shi ma aka ga ya ya zauna a wajen to ka da yanzu in an tuhumce mutum ya jawo kai kuma mummuni kuma yana kokarin ya kawar da kansa daga mawatin tuha guraren da ake tuhuma idan an ga mutum a mataya ya je ya zauna ko kuma ko da yake a wajen ta ba wurin ta bane ba sai ka sai ka gida ka me ne sai ka je mataya in jiya suna sha suna buguwa suna zantukan balla kan kuma kana ne da wani kofi ba san mai a ciki ba kaga sai kai dogon bayani zaka ce ko ka kullu ko ban ta ko dina amma in ba haka ba duk wanda da wannan kofi a gaban ka a tsakiyar mudaggu kai ba ka dauka budagge ne ka kai ka fito ne ka ka tuce ka sai mutum ya kauce wa wuraren tuhuma amma ko shakka babu jifan mutum da zina ba karamin laifi ne ba ka duk wanda ya jifo ni da zina matukar wato ainihin bai kawo da guda hudu ba to ya tabbatar wannan bulala tamanin ta hau kansa a ƙarshe sai Allah ce illal ta tabu ba ba'd zalika wa aslahu fa inna Allah ghafurur rahim sai waɗanda suka tuba suka gyara ayyukan su wannan Allah zai musu gafara kuma zai dukan su to wannan istisna'i illal ta tabu idan sun tuba istisna'i ko gaskiyar din tana komawa zuwa ga me domin abubuwa guda uku aka ambata fadil zuwa kamar da jannata ولا تكونوا مباركة أبدا وأولئك هم الفاسقون إن الذين كفروا فليسوا الفساد إن الذين تابوا جاز قبول شهادتهم إن الذين تابوا فلا تجلدوه ثمانية جلدة استثناء هنا كما زوى جميل to ita ce matsalar da aka fi yin malaman usul fiqh da cewa al-istisna'u ba'da al-muta'atifa wato jumal muta'aqiqa ko mufradat muta'aqiqa jaa ba'daha al-istithna hal yaudu ila al-yamin aw yaudu ila al asar. wato an kidaya waɗansu ababe guda hudu ko biyar sai aka yi exception aka yi istisna'i aka yi togaciya togaciyar nan na koma zuwa ga dukkan guda hudu ko kuma tana fakaituwa akan na karshe kadai banda sauran misali mutum ne ce wannan gidan na wani mai da shi wakafi ga fakirai da muskinai da zoniyar gidan zuhura da zoniyar gidan tamim amma ban da fasikin su ya ambaci ne fakirai muskinai family din gidan zuhura da family din gidan tamim sai ce ban da fasikin su yana nufin banda fasikin su su duka ko ko banda fasikin gidan zuriyar eh, gidan tamim dan shi ne na ƙarfi jumhurin malamai al-imamu malik al-imamu shafi'i imamu ahmad bin hanbal da sauransu suka ce istisna ina koma zuwa ga duka abu na nufa ya ce a na karshe kadai na karshe kadai ba duka ta haka a wurin abu na nufa idan aka kama mutum ya je ko wani da laifin zunubi bai kawo kida guda hudu ba za a yi masa gudanar da kuma sannan ba za ka ƙarshe da ta ba kuma sannan tuba su ne amma idan ya duba. to za a ture masa kalmar fasikanci sai dai bulala tamanin tana nan kuma har abada an dina karɓar shaidar sa duk da tubar sa dan illa da dinin kabu za ta yi aiki ne akan ulaka wal fasikun kadai banda ulaka kuma da musa suna ba ina ba ta fahimta amma sun jumhurin malamai suka tala isa sa'u yana koma ne zuwa ga duka to amma waɗansu daga cikin almahaƙiƙon min al-usuliyyin kamar su ibn al-hadi cikin malikiya da al-imam al-amidi cikin hanabila da Imam Ghazali cikin Shafi'iyya suka ce wannan tobaciya din ba ta koma zuwa ga duka ba ta koma zuwa ga nakarfi sai an samu tarina da za ta sa ta koma ga dukan ko kuma ta koma ga nagarkin kadai ma'ana ba ta tafiya kan tsari daya idan an samu istisna babu muta'aqqifat sai ka zai da kafin lura ina ya kamata ya koma sai ka koma haki ina ne bai kamata ya koma sai ka fitar da shi kuka ku domin da mun dauke ka kan tsari guda ɗaya zai muka mana lissafi kai abu hanifa da kace yana koma zuwa ga na karfi ya za ka dafa da faɗin Allah ta'ala fa in tawallu fa khuduhum wa fatuhum haythu wajadtumuhum wa la tattakhidhu minhum waliyyan wa la nasira illa alladhina yakhiluna ila qaumin bainakum wa bainahum za ku jawr ana magana akan kafirai fa khuduhum ku kama su a matsayin hukumin yaki wa qatuluhum ku karkata su ilmin mutane wala tattakhidhu minhu waliyan wala nasira kar ku roki ko mataimaki a cikin su sai Allah ce innal ladzina yasluna ila qaumin bainahum wa bainahum nisab sai fa cikin kafiran idan sun je wurin waɗanda sun yi sun kake a wurin su sun je wurin sun kake a wurin su idan mun ga abin harifa wanda yake yabo ila al-asir to su wannan kalmar falaka ta zuwa ne lawan nan sura ba ta take yanzu ya halaka ku rike su a matsayin masoya ya halaka tun da sun fake a wani waɗanda suka sulhu da su wanda abu hanifa shi kai ne da tsohon ya kana gudu don da halaka da rike kafiri a matsayin masoyi ko da ya ne wanda suka sulhu da biya ne wanda ka baya mana kuma shi kenan ya mutunta gida za ka rike shi a masoyi ya za ka yi da layi da kafirin auliya min dun ko man yafa zalka fa laysa min ya za ka yi da la tattakhidhu na ta nasara auliya la tattakhidhu anata min dunikum la yunfiqu wa adam wa duma alaikum in an ɗauki wannan in nan da zai ne zai zai zanto yana koma zuwa ga wadata ta zama mu gama da tsira dan shi kaga dole anan in nan da zai zai koma ne zuwa ga fakuruhum wa ma'ana in nan da zai zai la kan bayyana kuma bayyana hum sabun to wadannan fa la ta'kuluhum wa la taqtuluhum dan suna cikin wanda kun yi sulhu da su in kun ce za ku yi sulhu hari to za ku yi wanda kun yi sulhu da su kuma da halitta wanda kai sulhu da shi kace za ka yi amma wa la taqtuluhum da yamma da sai da ka kai أتكتلي الاستثناء بعد المتعاطفات لا يأتي على وسيلة واحدة وإنما يختلف باختلاف القرائن والملابسات التي تحيط به ba na za a yi istifani ɗaya don za a kalli kalima inda ya dace ya koma zuwa ga duka ya koma zuwa ga duka inda bai dace ya koma ba kuma abin ma'ana dai kar a cikin wannan aya dukkan wanda ya tuba daga bihun mutane daga zina to sunan fasikanci ya saka a sannan tubanta ta bayar da damar a iya karɓar shi da sa'anan gaba amma tubanta ba za ta shafe mata haddi ba domin haddi yayin da ta jefa wani da cewa yayin da ba haƙƙin Allah bane ba haƙƙin wanda ta jefa ne saboda haka ta an kai hukunta an yi maka na ko da ka tuka ko da ka yi istifari sai an yi maka bulala da mun shine illal ladina tabu min ba'da zalika wa aslahu fa inna Allah ghafurur rahim ya hakuri ayoyin da suka aka sauka ma ba da ai mutum ya daukar sa a gurguje wuce in an dauke sa gurguje wuce ba za a sami fa'idojin da ya kamata a samu ina fata mu ne fahimta yanzu sai mu karanta hukunci da kake da kike mutai mutaki wallazina yarmuna azwajahum wallazina yarmuna azwajahum wa lam yakun lahum shuhada illa anfusuhum fa jamaa فجمالة أحدهم أرض جمالات بالله إنه لمن الصادقين والخالفة أن لعنة الله عليه أنت والذين يرمون ازواجهم كي ودن دكو سكي جيفا ما تايهاتي نمجي يجيفا ما تفسد yi تايهنا ko kuma ya kore cikin da take ɗauke da fiye ce ba cikin ya bane idan mutum yake tayin kaga ya dace take haka idan mutum yake a cikin da take da cikin nan ba na bane har yanzu ko da yayi ya dace take nan da lafiyar tayin dan ma'anar ka daya wala min kullahum shuhada'u illa anfusuhum ba su da shaidu da za su iya tabbatar da cewa wancan nan ta yi zina sai dai kawunan su kawai shi ne kawai a matsayin su namiji yake ta yi zina ba tare da yana da su dai guda hudu za su tabbatar da wannan ba to menene abin da za su yi fa shahadatu ahadihim shaidar kowanne ɗaya daga cikin su da zai tabbatar da matar ta ta yi zina arba'u shahadatin billah zai yi shaida ɗaiɗai yana mai rantsuwa da Allah guda hudu innahu lamina sadiqin cewa lallai shi din da gaske ke cikin abin da ya fi shi ma da ma fi zargata mun suna cikin abin da ya fi da shi zai ce ina shaidar da Allah ma'anarsa ina rantsuwa da Allah wanda ta yi zina ina rantsuwa da Allah wanda ta yi zina ina rantsuwa da Allah wanda ta yi zina na rantsi da Allah wanda ta yi zina har guda nawa shi ne arba'u shahadatin billahi har guda hudu kenan innahu lamina sadiqin cewa da gaske nake da nace wanda sai zuwa to bayan wannan ya kare a bai kare ba wal khamisa sukan tabbiyar daga cikin rantsuwarsa anna la'anata Allah alaihi yace la'antar Allah ta hau kansa in kana min kadibin in kare yake lokacin da mutum ya faɗi wannan shi kenan ka ce ce kuma fa me zaki ce idan ta yi shiru to shi kenan ta tafi tabbatarwa da kanta ta sai kama sai masa haji ta ce a ni ban yi ba ta ce to mun ke rantsuwa irin ta shi shi da Allah ta wayi da wa anhal azaba abinda zai kawar da azaba ga barinta abinda ake nufi da azaba nan haddi kamar yadda yake wani fara azaba ma ta'ifatun min al abin da zai kawar mata da azabar duniya shine haddi an tashhada arba'a shahadatin billah za ta yi rantsuwa ɗai ɗai tana mai rantsuwa da Allah har guda hudu innahu lamin al-kadhibin cewa mijinta ƙarya yake wal khamisa sifar ta biyar anna ghadab Allah alaiha tace fushin Allah ya tabbata akan ta in kana min sadiqin gaske wannan shine abin da zai idan aka ce zai ce wannan tace gaskiya ne ba zan yi ba to ma'ana su shine tayi ne ne ta kama ta mata idan ko kana son lalle kar a mata haddi to sai wannan ina rantsuwa da Allah wani ƙarya ke na rantsi da Allah wani ƙarya ke mun ta yi wannan har guda wani cikin na biyar suka ce fushin Allah ya sauka a kanta idan da gaske ne abin da ya faɗa to idan ta yi wannan shi ke to kuma shi da ita ba ba aure har abu da ke dan nan da ke cikin ta ba nan ne bane tunda ta yi rantsuwa ta kare martabar ɗanta sai da kuma ba a ɗan bugun bane ba tunda ta yi rantsuwa wajen kore da ba za a ba shi ba da haka a nan a mutunci sai a jingina masa dan idan ta haifa wani dan wanci ba za a jingina shi zuwa tunda uh, wancan ba ba wancan ne ya yi rantsuwa ya kore ko ba za a ce dan wani bane abu ambato wanda ake tsammanin da fice yanzu dan ita ko ta yi rantsuwa ta ba ta yanzu da haka tana nan clean ba ta yi yanzu ba kenan a musulunci lalle cikin su ɗaya yayi gaskiya ɗaya yayi ƙarya kuma wannan idan an je tafi kiyama a rarrabe amma a nan duniya ba mu da yancin da zamu ce kai dole sai ka karbi dan nan dan ya rantsuwa ya kore ba mu da yancin da zamu ce ke dole da mutu kai dan kai rantsuwa ta kare kanka ba zama kai ba hukuncin sa nan gidan duniya ko wanda ya zama kin sai ko babu aure a tsakanin su har abada dan da kuma za su zama da aure babu aure a tsakanin su har abada saboda haka abin da ya rage sai an je lahira to game da wannan ayoyi akwai hadisi guda biyu ko da sun fi biyu amma biyan kawai na zaɓar mana don mu gane dangantakar su da aya hadisi na farko hadisin da aka karɓo daga sahal ibn sa'ad yace akwai mutum mai suna uwaymir ya zo wajen uwaymir dan gidan adi uwaymir ya zo wajen asim ibn adi wanda shine shugaban kabilar banu ajlan yace kaifa taquluna fi rajulin wajada ma amratihi rajulan ayaktuluhu fataqtuluna am kaifa yusna kamar hadisi ne wajen sahabi da wansa yace me zaka ce ba ni fatawa idan mutum ya ga wani tare da matarsa yaya zai yi ya kake shi idan ya shafi kuma ba kama suka ce annan su ko kuma ya zai mutum da ya bi masu su tarda wani kallon ku da Allah zai zama zalika je ka tambaye mu Allah game da wannan magana fa ata'akum min nabiyyi sallallahu alaihi wasallam akan ko zo wajen manzon Allah ai ya rasulullah da abin da ya faru fa kare ha rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-masail manzon Allah sai ba ma ya kai nan tambaya ana faɗa da Allah ya da Allah dan ya san cewa dan dai akwai matsala ya san eh ya gama kansa kenan sannan kuma ba da ke gudu da hudu yanzu dole kenan akwai matsala matsala din ta ta aure wani lokacin ba a fito da komai filla lafiya don sai an rasa yadda za a yi daga baya ka ɗauki mujmala kar kai ta fassara kowane baki duk wanda aka nemi sulhu cikin aure ya dauki abubuwa haka na zahiri da suke da yawan fitowa karka yi kirkin baya ko daga sai aka yi ne to kuma sai aka yi yaya kuma a daidai ina sai sai ka wallahi idan ka zo abin wallahi ka tafi ba za ka iya wani ba sai ka dauke sama sama wanda za yi فسأله فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره المسائل hakim ya dawo sai umar ya ce ya ka tambaye manzo Allah ya ce eh da ya faru kan manzo Allah ya yanke dukkan tambayoyi ya ce ba zai anka ba sai ce la antahi hatta as'al rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam an zalika sai wallahi wa rahmatullahi ba zan je wurin shi kenan da ya tura dan aiki sai ya ga wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake mutum da ya samu kasa da wani yaya zai zai zai kashe shi ne idan ya so ko kashe shi kuma ya zai sai manzo Allah ce kada anzalallahu fika wa fi sahibatika an riga an saukar da aya game da kai da matarka zai su jira wuta ma'ana wannan abin da ya faru shine sababin ne saukar wannan aya manzon Allah lokacin ya yi kiyar karɓo sun tambayar dan ba da hukunci a hannunsa ba riga an masa wahayi ba fa amara huma rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam bil muna'ana sai manzon Allah ya nemi su yi muna'ana fi li'ani shi ne lantin guda hudu annabi ya ne an antar Allah ta hau kansa ita kuma ta rantsa hudu na biyar ta ce fushin Allah ya sauka kanta bima kan Allah fi kitabihi shi ne mun ana kamar da Allah ya tabbata cikin littafin sa fala ana sai ga mun da ثم قال لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هبتها فقد ظلمتها فطلقها كما قال إن دي نرن كما كان سوى ناغا تاي كما نكتب zama da ita ina zalunta take ma'ana zama da ita nan da ba yanzu kuma na kallasa tana ce tayi in dai har na da kai ba na amfani da zama da ita sai take ta kawai fa kana sunnatan liman kana ba'dahuma fil mutana'idin sai ya zanto duk wanda ya da ani da mutum to kuma ya rabu da ita dan wannan ya sunnanta ko manzo Allah ya tabbatar sai hukunci ya zama ya tafi dukkan wanda ya da ani tsakanin da matarsa ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال الله انظروا sai ku kalli wanke a zura ido game da wancan sosai cikin da suke tare da shi fa in ja'at bihi ashama in ta zo da jariri ya zanto bakin fata ada ajal ainihin kuma idanunsa wato kai ka ya sa kwalli ga shi ne sa kwalli ba akwai wanda suke halatta su haka abubuwan ilmiyatayin da manya-manyan tsuwawo kadalla da sarkayin da manya-manyan kauri fala ahsibu uwayran illa farqa alaiha in dai ya zo da wannan sifar ko shakka babu uwayr rantsuwar da yayi gaskiya wa in ja'at tuhayr idan ta zo da shi jaja jaja fala ahsibu uwayran illa qad kadhaba alaiha to tabbas wannan kare ya mutu kenan wato jajjabin na sifar shi mijin nata amma to sifofin ba sifar mijin bane ba فجاءت به على النأة الذي نأت رسول الله صلى الله عليه وسلم من تسبيك أمه ta tashi ne wanda ribin ta zuwa shi da siffar farko wanda take nuna lalle mijinta rantsuwar da ya kan gaskiya ya rantsu fa kana ba'du min sabu ila ummi daga baya sai ake jingina dan zuwa ga uwarsa ba a jinginawa shi uwan da ta. bisa ga wannan riwaya ta yin bukari wato abin da ya faru tsakanin umar da matarsa shine sababin saukar wannan aya a wata riwayan daban daga abdullahi dan abbas wanda ita za mu ciki hilal ibn umayya ya je kuma tasta ta yi zina da wani mutum da ake kira shuraik ibn sahma sai manzo Allah ce albayyinatu aw haddun fi zahrik ko dai ka kawo shaida ko kuma in ji maka bolana kamar yanzu ka ce matarka ta yi kaza yace ya manzon Allah yanzu mutum ya ga wani tare da matarsa suna zana kawai sai ka tafi na nemo shi guda hudu ya fi yana neman shi ina mutum zai samu wannan karfin wani da zai wannan manzon Allah ya ce albayyana tuwa illa haddun fi zahari ita ko da kawo da ko kuma bulala a gaban bayanka ina ne ce wannan ba a saka bin haddun inni ya sani yace na rantsa da wanda ya dauko ka da gaskiya da gaskiya ki ba da nake mata ba falan yumbilanna Allah ma yudri'u zahadi min al-janna yace lalle in sha Allah sai Allah ya saukar da abin da zai warkar da bayana daga gudana dan gaskiya nake ba kana nake masa ba fa nazala jibril sai malaika jibril ya sauka wa anzala alaihi ya saukar bisa ga manzon Allah wannan zai yarmu na yarmuna azwajahu fa qara hatta ga in kana min as-sadiqin shi da wannan ta Allah ضرب الله عليها إن كان من الصادقين فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah ya dawo fa arsala ilaiha ya tura wajen matar ta zo fa da'a hilal hilal ya zo ibn umayya fa shahida ya ba da shaida ya rantsuwa wanda bisa san ya ita ma za ta rantsa manzon Allah ya ce Allah ya san ɗaya daga cikin kuma ƙaryata ne shin wanda ya san shi makarantun nan ne kuma ya san Allah ma ya sani ba zai ba ya tuba mana ya huta ne mutu wa'azi sun maqamat ta shahidat sai ita ma ta tashi kai rantsuwa guda biyar ko dai tare da cewa cikin ta garrin shi fanan ma kana inda khamisa lokacin da ta gama rantsuwa guda hudu saula ta biyar din ta sai fasan Allah ya haukanta wa qafuha sahabbai suka dace da ita suka ce ki tsoron Allah innaha mujiba wannan fa in kika tsaya saki kenan kuma ya kare jafal kalam kenan قال ابن عباس ابن عباس في في da baya hatta zanna annaha tarbi har muka yi kila ba za ta yi da sunnan ba summa qala sannan sai ce la afdahu qaumi sa'ir yau ba da in kun yi ta zuriyar gidanmu in ba za su ba kenan za a kallon mu bazana ta amma ta ci yi ku zara ido gare ka fa in ja'a bihi akhal al-aynayn sabid al-iyatayn khadan al-jassatayn fa huwa li shurayk ibn sahma in ta zo da shi bisa ga sifofin da muka ambata da zu yace to ya zama dan shurayk wanda aka zage shi da shi kenan fa ja'a bihi kadalika sai da shi kamar yadda aka bayyana wannan sifofin فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ما مضى من كتاب الله لكان لكان لي ولها شأن بعد أن الله رجع ذكر ده كنت بس أدون لي رنك بشأنك ده سيء أنه ولا أبني ليك ma'ana da ba zan kyale haka ba to amma kaka yana tafiya akan hukuncin Allah ne ba mu da iya sauran ku kike kenan sabon ran ta a duniya amma Allah ya kuma hukunci da to dan kullu ba sukar kamar bari ne ko amma ko mun ne da ba san wani da nan kuma hilal ibn umayya ko suka ba mutane ne daban-daban to shi sa malamai suka ce menene da wannan sokar ayar wannan din ko wannan mafi jayen abin da malamai suka faɗa cewa waɗannan ababe guda biyu bisa ga dace sun sun faru lokaci guda wani ya zo ya yi tambaya matsalar hilal ta zo shi ma manzon Allah ya ji kafin manzon Allah ya ba su ansa gaba ɗaya sai aka saukar da aya sai ko an su su duka da sai wani da matarsa da kuma hilal bin umayya shi ma da matarsa wato kaga anan gurin kenan um, alƙali baya aiki da ilimin sa yana aiki da abin da ya bayyana da shi yanzu kamar ka ce alƙali ne ka karanta alƙalanci a kwalejin koyon shari'a da ke misau sai kuma ka san wani mutum cewa ya shahara cewa mai laifi iri kaza ne sai ka zo nan gari za ka baka alƙalanci ko sai ga wani mutum an kawo ka kotun ka ko da irin laifin da ka san da jiya san garin tun kana karatu za ka yi maka hukunci da ilimin da cewa wani mai laifi in kaza ne ko kuma ranka da shaida zai ka aiki da ilimin to ka dauka sannin ka da kai masa da ba ka damar ka aiki da wannan yanzu da manzon sallallahu alaihi ya bayyana a sarbi ya ba da sufofi in ta zo da shi to lalle mun da gaske yake kuma ta zo da wannan sufofin amma manzon Allah da mutahaddi tunda Allah ya riga ya ginda ya cewa in mutum kaza kaza ne in mutum kaza kaza ne in mutum kaza kaza a ƙarshe su ya yi sai Allah ce walau fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ba dan falalan Allah akan ku da rahmatsa jawabin lauɗin an shafe shi ma'anarsa la'ajalakum bil uquba da Allah ya gaggauta muku azaba amma saboda falalansa da rahamarsa sai ya gaggauta muku azaba da ba mutum damar kila ya tuwo daga baya kila ya yi istighfari kila ya yi wadansu alhasanat Allah kai kullu min sayyi'ati shi ya falalansa da rahamarsa wa anna Allah tawwabun hakim kuma ubangiji madaukakin sarki tawwab ne mai yawan karban tuba ne sannan kuma hakim ne hikima ne to ina da kai mu da ka samu gurin abin da muka faɗa zama dare Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah shi ya a musu ɗan sosai tun da karfin ya cinye kusan lokacin in ba in mintuna kaɗan da suka rage ba wani na cewa mai bambanci tsakanin a wurin rantsuwa da biyar ta namijin sai aka ce wal khamisa to anna la'anata Allah alaihi a rantsuwar matar kuma anna zaraba Allah alaiha na farko akwai abin da ya kamata a cikin karatu da mun faɗa ko mun yi isara ko da kyau gaba ɗaya ban yi isara zuwa ga kira'at ba akwai kira'ar wal khamisatu anna anakum lahi alaihi in kana al-khazbin akwai kuma al khamisatu an ghadiba Allahu alaiha in kana min as-sadiqin bisa ga wannan wannan kira'a ce wata mai kira'a ce duka da ma'anar tana komawa daya idan an fasar ko ma'ana dai wajen namiji sai aka sa la'antar Allah ta zanto ita ce suka rantsu ta bere sai la'antar Allah ta hau in kare yake mata wajen matar kuma fushin Allah ya hau kanta in mijinta da gaske yake yi to haka ayar ta kawo malamai suka yi kokarin bayyana hikimomin ke cikin haka aka ce tunda shi ya riga ya yi nashi rantsuwa yanzu ita mai rantsuwa ta biyu shine masuliyar ta hawa kansa da yawa dan wanda yayi na farko ya riga ya gama shi wannan a bisa da rantsuwarsa ne hukunci zai zartu dan haka sai aka kausasa saboda in ya san yana da laifi to ya faɗi gaskiya ina ba ta mai to shi sa aka kawo gadabu a can wanda ke ko shakka babu lafazin gadab yana da tsanani sama da lafazin la'ana domin galibi la'ana mawriduha fi nusus shar'iyya akan yi maganar la'ana a akan kafirai akan yi kuma akan mummunai masu laifi akan yi maganar la'ana a su amma galiban gabar idan ya zo yana magana akan kafirai wuraren da gabar ya zo wanda yana magana akan mummunai masu laifi ba su da yawa cikin alkur'ani daga cikin akwai kamar mutum ya kashe mummuni da gangan wani ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واتله عذابا عظيما amma galibi gadab za ka yana zuwa ne akan abin da ya shafi kafirci kafirai yahudu musamman yahudu